الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amin shuyin uludi tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam nayi karatu mafari daga karatun ya littafin al-manzumatul baiquniyya ko a littafi na yawa ji amfani da yi nan yi littafin almanzumatul baikoniyo ko man na kauna ya shek taha ibn muhammad ibn fatuh albaikoni man ya ji su yobe usuli jin rayuwa kanidi ya 1080 after hijira nan ma'ana 1669 mini littafi ja da fatul qadir al-mughis yace ilimiyan hadisi sashiyan manjima atuya ga sunayen mannan unjin taha ibn muhammad wa umar ibn muhammad wallahu alam ale gan mando ci je dambo to full tarjumu won di kiya won di asocha amma e fili ne dambo na e lu sokoce la albarka la dun ke la misali bani manzumatul al baykuniya man kauna full detail tarjimu na ga ba kaza ba mawa ka zan wa ji rayuwa ka zan amma wa ji makanta ji dana man yi dana e ji na ji rihla lo na dana lole wa zanna ne litafin tarajimu ne amma litafin ne ka ce ga almanzumatul baykoniya na mu ungwani ngwani ga yo ta mai di amfani duniya bal in sako sauga ga ilimi ilimin mustalahul hadith tun daga zamani na manna kayan nan min litafi na ajiyar recommend ya ji makantar a cababin hukufi na littafin almazumatu da koniya na dabo ga malaman shi ya ka ka kayan cejo sharai yau misali bani manna ka littafin nuniyatul katani na full jimu. nga gan ina gan yes agbe ga full sunnu dana amma e ya kaza wajin rayuwa ya kaza wajin ajeli o manyu shi dana ya ji makanta uji dana kaza kaza uji dana bai shi jiri lalo na dana sai hankali ko laji ganewa alewa gacin yan na ile benin yan yi rin na ajin dan littafin tarihi jo kamiyoshi sai sha albarku da rayuwa ibo sharai na jajiya littafin almanzumatul baikoniya na doku mini hugu adiya na bahaniya, ya sheikh muhammad ibn khalifa annabahani mini hugu adi sharhiya mai ga sharhu zurkani na ya sheikh muhammad al-zurkani sai ci gunyu jun gafara mini sharhi na jajiya littafin nobena adi A المسهل يا شيخ سيف الرحمن بن أحمد na publish india wani a make da sharhi ya hashiyatul ajhuri ala sharhi zurkani ke yi sharhi nujiya sharhin zurkani na a make da sharhi ya at-taqriratu as ya shekul allama hassan muhammad ash-shammat شرح النووي في النفيس جدا شرح مننا من هو بيما هذا شرح يا شرف المقراوي شرف الغمراوي ودو شرح النمانجي كما مخطوطو يونا هذا شرح يا ميغا شرح عبد الله سراج الشيخ شرح شرح عبد الله سراج الدين na حالة بونا mini sharki jobe ma a da sharki na yi gan a zaharatu samiya ya shek khalid aljazmawi nujiya sharhiya nujiya manzumatun albaikoniya ne a ke da na yana ga albahajatul wadiya ya shek mahmud na shaba a ke da sharhi ya al'urjun sharhi manzumatul baikun yan al'alamatu dai kasan hali na iman koyan ki kiyan indiya alubarar forin tunwe mu tun ya yan ya tufatul a ake da sharhi sharhin albadiri a jimiyaci a ake dai sharhin alhamawi a ce da sharhin ya Muhammad ibn Usman al-Mairagani Khairuddin Zirkili mutum ya da alalamu ya bubo wato sharhi dai da baka ka ka ka ka kai kuma le gan mini sharai ne kiya asrun ne bi na suku a da sharhin ya Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin a jufi kafeta majetona jin publishing amina a da sharhiyan alibn hassan al-halabi ne yi makanta a shek muhammadu nasiruddin al-albani na a da sharhin yi ga talikatu al-asariya ne sharhiyan Al-Baikoniya na na mai yawa ga sharhin katuna na yajin bani nan sharhin shiga yare layiya major leonin ko ya ji fahimta ko so wato sharhi shi dai da buka kakayin na jajiya littafiyan mato albaikoniya ne kami gai da karatun fuli nan Yawa ga yi lami fa matsala nocin shi mini matsala wuce shi muhimmanci ya isnad al-isnadu su silsilatul ruwat al-musila ila nasil hadith silsila yake ruwa tu za ka zawo bai zanne zanne wa bai zanne zanne wa bai zanne zanne wa bai zanne har mu da kiyo har mu da bayan na eh eh, eh? har be ba zai gangane be ganin gane good wale ga isnadin nan yona ta al'umman nan al'umma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'umma ne gogaliya ne al'umma yahudi to yan nasara ko to alumai dai kaka na aje na je isnaduna nga malai ya aluman na ga ummatul isnadi al'ummayan isnadi waga gimi shanjigan ela isnadi biye ye injila hadde ba ni bi sai adiya waga bi wudi gan ela isnadi biye ya at-taura hadda ba ni musa adiya ko laji ganewa zai je la zabura izanu eh, ga in ga na gnagan illa zabura habbi ali bi daude ariya ko laji ganewa ngo mo gbegan aga kata fiti dana e eh, za cewa gan agun ta kata fiti o ke wa jijina tu da bukata ẹni nga adagun lọ ni ẹni ẹzẹ dagun ṣe laagun kata fiti ne ke yi wọn lada ɗaya e ko ta za na ga ganwe wa ganwe ga ganwe ma je lada ma je ifna da nan wa je je be za wa ganwe gun ta kata fite ma de kiya na nan ma je en ga bi ti mu cha gun lo na nan ba sai ce isnado lamaro ne da muhimmanci sarai ilimi hadisi yana ko ebo ne ne masomi na yanayi emiye ilimiye mustalawul hadisi nan a lairika da hadisi ne makabul a cagonan galibi hadisi ne mardud a al imamu sufiyanu sauri ga alisnadu silahul mu'min fa'iza lam yakun ma'u silahu fa bi ayi shay'in yuqatil ga isnadu ka mu mini wo ebi mu mini wo ka gan mini de dia to ki ga gukun ibn hibban kun la ga na be dan fi al majruhina shabubo abdullah ibn mubarak ga al bi indi min ajil ga isna e ba mu bo da min ya jini laulal isnad la qala man sha'a ma sha ku kuyi bo isnad bo zanun ga banin wa gaina bauna ko zanne ga annabi gan zanne ga na Amur gan zanne ga na usman gan zanne ga na ali gan zanne ga kanza gan i babu isnadi gan na da na tazu la qawlu shaykhi an ba'ani fulanun wa kana anil a'immati an fulani illa an yantahi al isnadu ahla li qalbi min muhadathati alqiyam so babu isnadin na da na ta zuba buna kaga isnadi da ba zan zan wuce daga sale ko ci sun kwala shi wawan gaga ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaga ko la ji ganewa wale gan kat isnadi magalawa dogan ya gan wace da mu sai zashe ba zai kaga na je ji gaskiya kuma gashe ba hanya zan doro ya duni ngole na labi excuse babu isna digan na da ba na biyo wadi abin ɗaya gan mutu isna da Isna din da tuje yi tisalwa din da coso mun ruhu na jashi inda coso mun majahilu jashi da coso kazzabu yi fibo e ya bugo di da muhimmanci ko laji ganewa ibnu sirin wale ga da barakan nan da muqaddima ya sai muslimu muqaddima ya sai muslim ma da muhimmanci sarawi ilimi hadisi e bona unji tahrira ke masalin da ci fini unji tahriru masalin da ci fini wuce. na inda muhimmanci a gima kanta na ngamalla a sheikh muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopia al-ethiopia al-makki da mini man koya hadisi yau zamani ne na man wuce musulmi biyar makka wajen sharhi ya muqaddima sai muslim kawai shi mujalladi guba wajen muhimmanci a gima kanta tsarauni ne zaune na ibn sirin ga kanu fi zamanin awwal yas'aluna anil isnad falamma waqa'at kanu fi zamanin awwal la yas'aluna anil isnad ga zamani mafari na ase biga ya cinye isnadu wa falamma na fitnatu sa'alu anil isnad na. kuna fitina biya tsami zan wace ci fiye chagama na suta annabi na ganci A ase biga ya cinye isnadu za wace ya so hadisi e ba support sayyidina usman zan wace ya so hadisi e ba support sayyidina ali zan ce ya so hadisi e ba dikiyo e ba support yan banu umayya zan ce ya so hadisi e ba support yan akida ya wari jina ya lam ya tuna dan do ce to hadisi e ba support yin jika kai ko ngo le fitan mi ja so mi ani don na ne to o male gan da gan ba ga gan ci su a fe gige yake o ye isnat ya dan madan na zuwa ku shi ajina jina falamma waqa'atil fitnatu sa'alu anil isnadi kaku na fitina bi asamina ta bige yace isnado likay yaqulu hadith ahli sunna wa yadu hadith ahli bid'a e bo ala hadith ya ahli sunna jagwa ma ala hadith ne en bid'a ja cici ngole unji ga general rule ga yagwa hadith da bid'a ya unde dawaju tushi abe ke bid'a ya za unga yana je tsanani nan ngoji na ko wuce ke gori waya be na sọpọti yan bidi wuna ngoli a jiki a a gori waya zanna kwaga ga eze jin bidiya zai dan bidiya amma mini bidiya a gobe su ko ele to ga za zu ga mana ya anabi wo mana zu ga mana yin nulu support anabi wale ga a jiki a a gori waya zairin na amma zane ga idan bidiya a makiwe da gaskiye ga jiga ne ko bidiyu mawuzu musulunci ba umai da wa ilimi umai gwari waya da ya ne ga jiki ya ne ya support ya bidiyu na na da dawa bitu ne ke mai ci gaga tubin wale to hali ruci ha gwari waya da irin nau nga mala a je hawari jindo ci da wani ja jiki na agwo riwaya na ko jiga ne ko ke ruwa imran ibn hattani shi nan gole ya gurwa ya yi tuwannu ya kharijin khabisu na ko ji fahimtu na ke yi ba dun ci kayan karatu amma sha Allah ta Allah mana dacewa ba kyawari ji shi nan wani leo ta goga ga mana zu goga zu musulunci ya e buga wari ji fe zuwa guwa a fe zuwa ya zamani wuce re ko ji fahimta ko mai cafa katun da Allah ya mana jagora wane gan egan eh, ibn sirin nan kitabul ilal ya kitabul ilal ya al-imam tirmidhi wulubi ebon eh, na masu mayiji kula gami da ilimi isnadi sarawi a aju tantancewa ebon eh, mu je muhimmanci sarawi etiye kibo etiye zu nasijo ke je muhimmanci bayan na kadi hadisu e bona je ko na waga je mata ne hadisu na sai tudu isnad ko ngamala man wuci kwaji aja sai la mi to ko na ji isnad ga da be ka ka ka ka ka kai amma zun da yiri yiri yiri yiri yiri lo je je je ko ga na ko al imam shu'ba ibn hajjaj aji hadisin da ci damu hadisul wudu ko ji gani ko shu ba digan babu wa hadisin na. tunde nan daga kufa nan a gan madina dona da madina ne tu madina aga in eh, za ka zana wa bena wanda kiyo wanda ya kwaji wanda ya kuma ka bai ga laji ganewa wanda maka daga maka wanda to aga in eh, wula tun bai wani ga in biya ji anna ya madam an ga su sai maza maza final wuci biya za wuce dai a sha hadisi wuce ke ta zuwa Nole ya zane sa kusan sa ijen maza lokacin ya bu hadisin ne jabir ibn abdullah ojú na habbe shamu ewo kibo ewo hadisi ni al-imam abu hatim razi baba ya abdurrahman ibn abi hatim ojú zan lo maka lo madina lo misra lo sham lo lo kinkinji kaka ewo kibo ebu gada ya hadisi har tu ba na ma ni na bi hatim in sai digga ganga lokacin da wali ana bi zube ce wali ne abi sun abi adami sura to madan sai wa sai wa kan ja tai kan a tai kan shi da buna fonci a gaman nawa ka tuna da wa a je shi ka ce mi ka na ya process ya ji ikan shirin kwa lu kwa yin kwa kuna a fe ga i a shaman da bu a fe ya ikan ci bu a fe lu ajé loganci na suku a feji katu igidi bata ila maza bayan karatu jiyo ya shi eke beji kiyo e kopi yan hadisi kopi ba takada an yi rasu sai jiyo e ji foguta da ikan da jiki a yan ade kan da tabo a ta ji a ade beji ka gyaci lole wala yi rumunci ga manya hadisi ji cali littafi ya yi na sayi bukhari sayi muslim suna abi dawuda turmizi ibn maja abdurazak musannaf ko Allah ya samu dace ebo ajikan lole bitike je tiye lamarin hadisi man shi uzo sarawin isnadubu amma min nima na su kwajiya al'umman nan na mawaji dole ya je boya so ya ce te man nan yi mai ba da so ce ci ya yi da ci, da ta ce gaskiya wani ga ya ga isnadin na da mini addinin nan isnadi na madamina adini na gaji na suku ne ga ugole sai bukhari to muslim to sunan larba me je zan zoro na tuyeguni mucho cikin an zan ko haddasa na zan ko akabara na zan sai na litafi dabo na asunu kagu to funamuna to ya na amu na to ya na wajen adadi na to bai ju da jikatu na to zai ji manyu na to zai ji ji makantu na to ya na ji manya ajiyar wata adili ke gaci wani pata sai na ya na ji kana ya e bugu ya e zadda bana a gaji kiya na a ɗaya na ha ha wuri za kirki ku yi za dide nga mala manya hadisi da muhabatuwa waga yi za kirki a ga yi za kirki waga yi za dide a ga yi za dide kawa su ba yabo ne yan nage lagwa jini to ga mala ga alibin madini liani a alibin madini zan ga ci ga baba wanda yi fu yan ba ke ga wuce nan ga abi doyi baba wanda yi fu e ga ma dikiyo e ga ma zo ngole nga ga wa lo pin gbo lo wa eh baba wi ndi mi sun wa wa baba o ti ka turo amma ngole ya jini ilimi hadis al-imam an-nawawi ga al-irshad ga hadis ilmun sharif ga ilimi hadis ilimi na na na matsayin wuce ko wuce da falalana yunasibu makarim al-akhlaqi na ji dacewa da ta tabiya wangi wangi jina wa mahasina shiyam wa huwa min ulumil akhirati la min ulumid dunya ilimi a jisi inda mini ilimi a ne zai lawa alikiya mina wunji ilimi ne zai lawa jana wa man hurima fakar hurima khairan azima za na gashi shi wace da ilimi a jisa na alkhairi kama gbawa gwa wa man rufiqahu faqad na fadlan jazila za na maso ya ci ga ilimi a jisi la za na wa da falan ci kwani na wani yau ne man ya fi kiwo kani wa gaga ya alullah bi salla bi azum bi zakai bi aji bi waji bi wallahi bi kun da sauransu nan waje bukata waje nasi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma yoga yana nabi gane ga dana ko jimuya ya so ga da waili mi hadisi be so e bugo mun ya hadisi ga hadisi tantance wa ga anya nabi ga wajja nabi kunya anya nabi ga ka cewa be shi shi ne wala ju da ta zulo ba nabi wa shafiya fatawa bodu mayan tafsiri inda bukata yin kyanibi ko sahajuji ko tajibu a ji fasara ya ga kaza jinin inda ma a sai mai kiyon ilimin hadisi man na jeji wazinin a ce ga yake a tarhibu wa tarhibu shi nan daga suluku daga rakayi ku shi nan a so da bukata ilimin hadisi kacin hafe da lahadi fi na shi da yi fube maudu shi na juja guwa azumin gobe hutu bai ko laji ganewa daidai ganci masu sun hata to manyan tari da tsire wato da bukata yake hadisi na kaga waje kaga wajuya yan na shi ta zuwa na ga wafe laji kiyo wafe laji hujjo waga cingan na libanin nan to man na wagon gaga ya ce tauhidi wani wadda bukatan ilimi a hadisi sai e gwada ilimi a kida bai ilimi ya tauhidi ne wale ne ga bai da ƙur'an wani bai na ga ta zumi ne gane a nufi sallah sallah gane na ka ce a bishin shi shi sai la hadisi da yafi bai mawudu shi ji hujja waki da bai tauhidi a lalima sai a hankali ko wajen fahimta ko amma waɗiya ne ji faɗe ne sai bai ji faruwa nan zamani sai bai luwa na ilimi a jisu sai bai lake zai je ilimi a jisu na sai bai doku biya sullatun min al'awwalina wa qalilun min al'akhirina zai luwa zamani mafari na doto kun gurgudu amma na gwai na sukun sa hankali zai luwa na dukkan hatiya waɗo na zamani fe biyan no nan ɓaya ga wada to kontiri da cewa da manya hadisi ko ne ni ungwanin fayin yana wada jini wasu manya hadisi fi wakin thousand amma gbani su kun mun ji hankali a wada to state da ce wazo manya hadisi ko ni da state da ce kiji mayan nan ebwana wagaji karatu ya fi kiwu wagaji karatu ya kiyo ya fi kiwu waga a fe shi sai maza a biyo wa ma fe biyo zumatuyan mulki dici da sauransu ko laji ganewa wa magada ji karatu ya usulul fiki be karatu ya shari'a ji ngo ne waje likali wo wa ma fe dikiyo wa ma fe biyo kashi wuce an can wa magana ji karatun tafsiri kuma hankali a wafe da tafsiri yana ramadan ji wa mafe da tarawih lib ai da ga da zakat fitri a wa da yo eh amma ga gannan gilayya a dikiyo ala da yo wa magana ga shikenan qur'anu wa ku fito wajen kuranu kò fi díngọ́ ilé wà dé lè mọ́yẹ́ ọjọ́ ọmọ àdé mọ́yẹ́ ìsìlámì ọjọ́ ọmọ àfẹ́ dé owó gòfin fún wọ́gá bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ sí kẹ̀nà wọ́gá fáànà ìdídọ̀ ọjọ́ ọjọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wíìlì ní àdísí ẹnà àjọ tó ayé náà ń gáàyè gàgàgán ẹ̀ẹ́n nìkan ilé ká shi kóòtù ọ̀hún ṣe jìgá abúgọ́dún halali ilẹ̀ láyé afọ́lá. waga iman ya hadisun ga hadisun na ta zuwa ne wala ta wani riya eh uzura ta ya ni good wadda ake yi shi shi zai mẹ́rin tí wà dé náà wà á náà wọ̀gán àdìsọ́ tó tá zuma mẹ́rin kànzá àdé náà wà á dì náà wọ̀gán àkànzá tó mọ̀ dọ̀ yìí fúru tọ̀ wẹ̀lẹ́ gan-an lamarin na ga izi bayi yi yi wa izi a to ebo to e factor irin na jagala mai hadisi ci be jiki a a ci gan kudo be a ko ji gane ku so nga ma mala imam nawawi nga za na so ci ga ilimi hadisi laya mu ci lotun gangani bi hadisi mu ci a aqida na mai hadisi taci wona ngo le za na so ci alkhairi kamalayi ade man shi daba na shi manya hadisa fi hadisa ya ga amma yan bidiya shayon abul faidul gumari sufi to the core ngu ya mount hadisi ko laji ganewa abul fata ya abu buddha kuɗi hadisi amma ɗan bidiyo muhammadu zahid kausari kuɗi hadisi amma ɗan bidiyo don bandoci dai ka kari like that yóò lè ko kuɗi hadisi yẹn na wula kuɗi ana wa mi fi ko goro ko mun gane asuru ne masuku a sheikh muhammadu nasiru dini lalbani mukbil ibn hadi alwadi'i a ahmad muhammad shakir a shekula alamatul hafizul muhaddis abdullahi dawish wọ́n lè zàmì pátá àti fi mí ní mẹ́yìn àdísì ọ̀nà ìfi záàmì nanana ko mun gane ala samu dace man gan دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط ولربما غلط الفتى سبل الهدى وشمس باغغة لها أنوار ga dinin nabiyyi muhammadun akhbaru adini nabi muhammadu akhbaru juyo hadisi juyo asaru juyo ni'mal matiyatu lil fata asaru Ma madalla ne na gbarufu wa jitu chari zanan ya asaru ya nabi muhammadu na zan do ya baga da gin zagiji wa ma shagala wa ilmi hadisi za zanu ta bi bai ci tv ne o ma shekala wa kizo o wa rija lo hadisi za ngo ki ya manya su ji e de jiji zai ja ɗe ya rija e lo ya na e dokun ga zai ja ɗe fijo na a cikin suna je na ko laji ganewa manya hadisi ji e de da san da matsayi na ka e ti ohun ali a sai nga di asar ga an ne le ti ohun kwekwe laji ganewa eh so nga la ilimi hadisi eyi wani da muhimmanci sarau ne amma ga ga ilimi hadisi wuce ga wobe tabiru da je man hadisi shi ya kawai ji nufi are hadisin na ta zuka shi ta zuwa na biyan nan ya gugo ki we auto kici kayin biyo ji kazan hadisin na ki turuku ne ibe da ya kondo ciwo wọ́n lé yẹn ní ìbẹ̀rẹ̀ ní ogéjì kí ọ lẹ́ẹ̀dùn kí máa dì sí ní kí wú. wọ́n gbé ó á ní oṣù pé ó ga aiki jẹ́ àyè nígbà nínú ọkọ́. latar gaban na anil hadisi wa ahalihi ga fanke hadisi da manyan hadisi shi lugwaman farra ayu lailun ra'ayi ya shi wal hadisu naharu hadisi mai gidi wala rubba ma galita alfata subula waye jina ga ka baru ku shi ube kwai goro ba na wa shamsu ba ta ga tun tullaha alwaru igidi madana wa jikiyo wa na? wa bi lo shi ko ba na Allah bi to hadisa aliya nga malabul ma'al juwayni nga لقد طفت المآهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المآلم ba na ṣe wa ilimi ilmul kalam ilimi logic ilimi philosophy pata na wuyun za za za za za za za za za za za za walam ara illa wa bi ko walam ara bade zai wule na sai za na je wa ma fala ta kibo illa wa bi an kafa ha'irin ala zaqnin aw qari an sinna na wa wa ma fala ta gwando wai pai ko mu wani kiyo wọ́n jẹ́ wá kpere gị lànà èdìjì wọ́n ti rẹ̀ wọ́n nye yẹ́wùn ya ka lọ́jì gbé filosofi ji pátá ìmọ̀ bí ẹ̀kọ́ bá àdìsá àbẹ́bí mọ́ tí nù ìmọ̀ nga ma ma'ali juwai ne ka unun gaggawa ce na. kuma ji zamani ni ji gani da alamiru sanani yare amma ka na zamani alamiru sanani be be uji le ganne na alamiru sanani ce ji jira jabu mali juwa ni ga la allah la allah ka hamal eh, la allah ka hamal ta tawafa bi ma adi ani na ji ko ga uji waje wagwa lu ladan na ji sa ni bi muhammadu fi nan ngalo chaji kiyo ko chaji ko la'allaka ta amalta tawafu bima hadith rasul wa man indoji aw sunna alimi lan ci gan alul hadithu mu alun nabi wa in lam yashabu an nafsahu an fatahu sahibu alul hadith man yuti hum agai alul nabi zami zami na zabali bijo wọ́n lẹ́m ya fàbù na sọ̀hù tó bọ́ ájì ràyíwá fún ẹni tó bọ́ ájì ràyíwá yìí ní muhammadu yàn sẹ́ kó ànfà sọ̀hù sọ ìbú ẹ̀sùn na wọ́n jí ẹni bìyàn gẹ̀yàn muhammadu yẹn gẹ̀yàn ànábì idarun ta an ta tawakal huda wa ta ciyar haƙa min babiyi fada kulla ƙaunin wa man ƙalahu li ƙaunin na biyi wa haɓihi falamtan jimin muhdasa til umuri igairil hadifi wa arbabihi idarun ta an ta tawakal huda a da ke gaiwa ga loje ba wuna wa ta ciyar haƙa min babiyo mojo ya gaskiya daga ya koya gaskiya fada kulla ƙaunin wa man ƙalahu ɗaya eh, gandun da lugba bai zane ga gaune kawulin na nabi wa sabi ya ganya ne digan da sabi shi ya nabi muhammadu falam tanju min muhdathatil umuri ya za a gangwa da gani da ja sahabi shi aji ne wana diga al hadisi wa arbadi kuma a yi da hadisi gani bi da lamin tu hadisi na ya ko ji gane Ba wale ganin ne duk wani lawo ya ciyan lamari ya muhimmanci ya gwala sun ilimi a jisai bane ya mamaki wa ya tsara maganga da da ce shi tukwayen tafsir na je je mi rediyo yo da ya fahimci jina ko gaji mamaki zanuwa cige ji to wazi an da ke lele le ga larabci na din ya yani nan wala ya ko wuyi mula ko jani nawu sarfu ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi'a arud adab ko khatu imlawu da sauransu kula ku kyanya dole wa ke da ilimin na wa da zai shi duye ne ko laji ganewa bo eh, na zan doci gashi shi kuga wato kai bulugul maramu wani ne ga ugo bulugul marami ga kaga wajen ilimin musa laula hadisa bulugul marami ga zan triti oge wago la ma ne karatu lawyer na zan wace ga ba hadisi gan hadisin ne mawquf nga ka kuna ne ga hadis na ne bi baro ko ga hadisin ne da'if ngaga ga bayi sun ci lau ga adi sun ci je jaya ne ne jini fi ne ka kuna ne diga adi sun sun na kan azma be zo mana ne bi abokan ga shi sun goshi ko diga ya ko nga hadisi ne garib nga ne jini fi garib ne mana hadisi ne ega ebonin alebi jikiya zana a nufi gura ne zawon da bebe ga kan da a nufi cin gaga wuce wani irin na kwata za ta kallon marajulu fi gairi fanni a ta bila jayi bi ɗaya daga gaga goyon na waje field of studies sun wani wafe jiki wafe bebe yin mamaki fale gan almazumatul baikoniya is a very good ya bigina ilimin musallar hadisu sannan littafin nukubatul fikir ya ibn hajar al'askalani kaganci suku iktisar ulumul hadis yanzu yau ya ibn kafir waga ga da sharhi ya ahmad muhammad shakir da abdulrazak hamza ko wa da sharhi na mukbil ibn hadi alwadi ijina good dole littafi na jiga littafi ya bigina na ce gaidi zalo ekwe ilimin nana mọ́tò yẹn zàdé àdàṣí littafi ní ìjọ fẹ́ jíjọ ọ̀fẹ́ gba àwọn yi gẹ́ẹ̀fẹ́ ní ọ̀gọ́ tòun sọ́hun ya ilimin na jẹ́ iktisaru ulumil ko albayisul asisi ko muqaddimatu ibnu salah ko ji gane ko ko alfiyatul iraqi ko alfiyatul suyuti ko fatul mugisma mula ji kiyaye mula ke ku kyanya sai ka ku ne daga jugu litafiya jaru wata bil da bilitafiya tarajim shi bilitafiya rijalu shi bilitafiya ilal shi har yanzu zake mine ji takrija hadisi na wumaji ke ji na kadi hadisi mun ji na wumaji ngo ji gane ko ke trace ya rijalu ji trace no wu maji ko la ji ganewa eh, eh, ziji mutashaddidu na jarhu bo ziji mutasahilu na ziji da tataci bo wale ne bata wa guji kiyo wa ga yin naji sota wa tibezo wacce ake pe ziji suna da yin babasha ashe iri niyo ziji yi kici gwar ngole yi makanta kici gwar wabe manjiyo man kici ke da ɗin hadisu ne ci be gi makanta jiyo riwa kici riwa ya akranu jo zuja ajiye ba baba jo zuja ajiye ba da kwayo zuja jiye ba na jo ngo diga ne ko ba yi kici dia sunan zagi jo ngol yenne pata sai zagu jikiyo sai zagu na magai wa gan wuje buka wuje wuje wuje limiri ne na suku wa ngol tv chine ngol ga ji tumbia wunji yanda ba ga ji tumbia wunji gan ajisa edufe chamba mi go ya kashi mi eh ga ji kiyo ngol ga ji ga ọ̀tọ̀fẹ́ bàdùn abẹ́sọ̀ kó lọ́tọ̀ ọ̀tọ̀fẹ́ wáìlì ní ọ̀tọ̀fẹ́ lọ́mùkántà ọ̀tọ̀fẹ́ jìkàtọ̀ ọ̀tọ̀fẹ́ kọfí tí ọ̀tọ̀fẹ́ jẹ́ assignment sọ̀kọ́tù jẹ́ ìpàdé yìí ìgbà kàtún jẹ́ àbọ̀ introduction ya karatun almanzumatul baikoniyo ba lada ba gafarta mana ilaha illa